Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Abida Bahari Auda. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne a kan zamantakewa da mu'amala. A yau 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 sami magana ne akan al'adar auren bare-bare. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin dabu da yau wakilar sashen Hausa ta tattauna da baki a zuwa tattaunawar bu kan wanda batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu zabu garzaya zaura tattaunawar mu a jihar kaduna tare da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim tare da baki da ta gayyato bada mai sauraro barkam da sake sanar da kwa cikin zauren mu na yau da gobe ah, mai sauraro zai mun afuwa kasancewar murya ta samu nukusani a cikin wannan zaure namu a yau muna tare ne da mutanen borno wato bare bare iyayen kanshi kuma iyayen gidan fulani da kuma an najas wanda za mu tattauna da su akan al'adarsu ta auratayya a yau a wannan zaure namu ta tani da waziri ga nadima da kuma malama zara mustapha wanda ke daga damaturu wanda za su tattauna da mu akan yin da al'adar neman aure aure da kuma shagulgulan aure a cikin al'ada irin na bari barin asali barkan da su gana zauro karantuma wasu a sun yi waziri ga nadima ko da lamarra kun kunbarin ne lamar ya su a wuzana zaman korea kama son kuntin kwamne to barka da zuwa yawa glazor usun yi zara sharuran a kula larsa kubeya kuma ya yi kilalan a shirin da dadi to duk da kire ban ji ba amma ina fahimtar cewa kamar kuna da yawan cewa kuna murna da shigowa cikin wannan zama <laughs> haka ba cewa kan ku dan ba sauraron ne fa za ku sha kanshi don ko yanzu aka a jike nake cikin kasancewa ba ƙarya bane duk inda ka ji ba bai bane ka tarar da shi cikin tsafta da kan shi barkan ku da zuwa yawa sanin malam waziri idan kun tashi neman aure ya kuke neman aure da kinku ya ake haɗa aure a cikin kabilar ta ku ta bari bari to farko dai kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke faɗi kuma yadda mu ma muka zo muka tarar akalla dai akalla dai zan iya sani dan wani abu ka farko dai iyaye su suke haɗa wuri a su yara illa iyaka su bi umarnin iyaye eh, A yi a'a ba maganan da nake da haka ake saboda kafin ma su su fahimci juna an riga yau alkawari ya ta zan ba ma dan wani tun suna tasowa kwarai da gaske kuma babu wani ja saboda dole a yi biyayya da iyaye kuma sai kaga abin za a yi shi lamun lafiya kuma a zo a wanye lafiya a zauna lafiya ba za ma a ji tsakaninsu ba saboda haka mu mun taso a irin wannan yanayi mun gani iyayenmu ma ni ban taba ganin ma suna dan hayaniya da ba babban mu ba mm. illa iyaka ne muna dai ganin su suna namin lafiya saboda haka haka ake yi to ake ake neman auren da farko sani shi ba wani ya zai ga a ce wannan na dana riko din eh to farko dai zai nuna cewa wannan uban iyayen su za su haɗu su maza kenan ya ta na ba ma ɗan kawai hmm. saboda ka shi kenan babu wani ja daga nan duk wani abu da zai biyo baya irin na kayan leve da suna waye-waye da sauransu duka akwai su amma a da kenan da zinari ake badawa hmm. zinari ashirin da shi da gaske ne ne cewa ku sai an auna a zinari ake auren mutum eh. <laughs> kuna da tsada sosai hmm. zinari ake yi zinari 24 wani irin zinari sisin gold mm. sisin gold to shine ake kwatantawa shine matsayin sadaki to kafin mu je ga sadaki zara na'am ta shi neman aure eh. bayan baba ya ce ya ba da yarinya shi wajen wannan shi mm. auren zumunci ne ake haka ko kuwa kawai ko makwabta ma suna iya haɗa aure eh makwabta ma suna yi amma kuma yawanci ma dai auren zumunci ake yi mm. don nima auren zumunci a kai mu da ni da dan uwana yana zuwa taɗi eh yana zuwa taɗi taɗin da yake zuwa in ya tashi zuwa zai samu uwar ɗakin uwar ɗakin sai ya zo ya kira yarinya shi kuma zai zo zai zo da abokanin shi kamar guda uku ke ma in kin tashi za a haɗa ki da yarinya kenan akwai matakan tsaro yawwa mm. <laughs> in kun je a cikin ɗaki zuwa ku zauna ku yi taɗi ɗakin ɗaki nan ke ba za ki ma magana ba shi ma ba sai magana ba abokanan wanda suke nan su ne za su yi maganansu a gama magana an an tashi abin za a ɗan ba yarinya shi saurayin zai fitar ya mika kama yarinyar sai ya karba. Eh muna ana yin kudin taɗi yadda muka yi kenan. Mm. Mun ma auren daɗin ne ta nema dai shekara na hamsin da hudu ne yanzu a duniya yadda aka yi mana ba za ka taɓa ji wani abu ba duk dai abin da aka iyaye suka ce muku Shi ne kawai za ku yi ba wai sai kun kawo naku ko a yi taɗi a waje da sauransu a mu ba ma yin haka ai abin kunya ne a ganin ku wai kuna zaune a waje da wani saurayi mu ba ma yin haka to bayan an yadda an ce an baki mijin kuma kun fara fara tattaunawa na fahimtar juna eh. Ina ba za ki ƙara kula wani saurayi ba sai shi a ba ake kula saurayi ba amma za a iya kawo kaya gidanku sai a ce ana so mm. amma ke ba za ki bi wani ba tun da dai an riga an samu rana shi kenan sai ka gani yau da gobe in dai shi ne mijinki dai da shi za a yi in ba shi ne mijinki ba da suka kawo kaya sai ka ga an ba su haka yake haka yake an an tashi wannan zaman soyayya bayan an ce za a yi aure shin wake tare da in gurin zama miji ko kuwa dai gidan matan za ku je ku tare gurin zama uba shi yake tana da murin nawa shi ya wannan da wato inda auren fari ne yaro yana karkashin yayan sa kenan haka kwarai da gaske kuma bayan haka ma ka san a ƙauyuka akan nemo gona don domin yaro ya aure dole ya nemi sanarin yi mm. dama al'adar noma ne saboda haka za a haɗa ka da gona ko da ko ma ya ne dai za ka rike ya ka yi kenan tun kana yaro kana ga kasa ba da ni da gona da a ƙorai da gaske da iyaye muna zuwa gona mai noma mu dawo tare ana koya mana saboda haka sana'a ne wanda zaka ya rike iyalinka saboda haka wannan dole ne iyaye su za su tanadi wurin zama su za su duk wani abin da kake gani ya kamata ya aure da haɗa na kayan aure su suke agazawa Tuwon wanda kuma ga al'adan abubuwan da ake bukata kafin a yi auren kuna yin kayan toshi da su kayan lefe da sauransu da irin wa'in abubuwan kananan abubuwan al'adu da sauransu da ake kai wa amarya eh sosai ko kamar yana ku yake yanda ake yi kayan aure lokacin aure ne za a kawo ba lokacin nema ba ne. To sai komai ya kan kama. Eh mm. lokacin aure za a kawo da farko za a kawo sadaki a gaisuwa a kawo sadaki. Mm. Ana kawo sadaki ranar aure za a sa rana. ana sa rana lokacin aure ya yi lefe uban aure za a sa shi kayan lefe matan uban aure za a ba ma kanuwar uwa ita ma akwai lefenci ko uban yarinya ba uban yarinyar ba zai ba dan uwan shi ko aminin shi shi zai daura aure to matan shi dole za a mai lefe matar wanda za ta daura aure eh za a mai lefe kanuwar uwa za a yi mishi lefe kanuwar uba mhm. za a yi mai lefe uwar da ta haifi yarinya ita ma nata daban in akwai kishiya kishiyan ta daban wannan kayan dole ne za a yi shi wannan ya zama al'ada miji shi mu an wanda zai aure matar eh ko babin shi ko shi su za su kawo daga gidan ango dauri kamar kayan yanzu kamar kanuwar uwa za a sa turmi daya za a sa lafaya kanuwar uba za a sa turmi biyu za a sa lafaya matan uban aure za a sa mishi turmi za a sa mishi lafaya uwa akwai darduma babba da lafaya da kuma turamin zani kamar guda hudu na uwa mm. wannan haka za a kawo wannan daurin nan dole ne a daura shi ne daban mm. haka za a kawo shi sai kuma na mutanen baya mm. na mutanen baya kuma za ka sa kamar turmi goma ko goma sha biyar in kana da shi za a sa wannan na mutanen baya mutanen baya yan uwa dangi wanda suka zo ta eh za za ba mutum daya turmi biyu ko mutum uku turmi daya haka za a rarraba mu kowa da kowa duk dangi na kusa eh, ko aminin ka na kusa sai an ba ta wannan amarya kuma za a yi nata laifi na musamman akwati lokacin da ba akwati kwalla kwallon na irin mai kayan dadi manyan nan mm. haka za a cika shi da zannuwa da mm. lafaya mm. da su takalmi da su hijabi komai za a saka ma amarya kafin a kawo wayannan kayan musamman ranar da za a kawo kayan lalle ah. za a kawo kayan turaren musamman a cikin daro babba kowanne an daddaure shi alu jawi hawi eh, sandal duk da wannan turaren ruwan duka manya-manya haka za a sa babban daro haka za a kawo daga gidan mijin an kawo to iyayen mata musamman yadda ake yin nakiya to akwai ranar a turare za a taru a daddaka a kwankwasa a gyara shi sai a soya sai a zuzzuba wannan turaren a ciki a rufe sai a daka a yi komai da komai a ajiye sai kuma akwai ranar da za a dudura turaren a cikin kwalabe na musamman za a yi kowa dangi zai zo a sa turaren nan a cikin kwalabe dama uwar iya duk ne wannan kwalabe ta ne da siya za a dudura a ciki bayan an yi haka sai kuma za a yi nakiyan aure muna ce mishin ya to shi wannan nakiya da muka sani a kasar hausa wannan da ake na shinkafa fa eh na shinkafa ne amma shi tuka shi ake yi ba ba na kawa ba ne ya muke ce mishi za a tuka shi yan uwa duk za a taru dai a gidan sai an taru sosai za a yi wannan yaɗin an an yi ya kowanne kwanon langa nirin manyan nan langan kunu din nan a shi za a saka kamar guda ashirin sha biyar yadda daidai gwargwadon karfin ka za ka yi shi Jama'a har yanzu dai ada tare da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaba tattaunawar. Waziri bayan an baka mata a zo da wurin aure ka biya sadakinka ta hanyar biyan wa'ina zinara zinara. To ya kuke da maganan kayan ɗaki? share daki kuke ku ba amaryar cika muku da kayan alatu ko kuma a kowane abin da kuke na kuna al'ada. kayan ɗaki irin su labule da su laɗuma da sauransu wannan ɗawainiya ne na miji gyara ɗaki kafin a kawo kayan amarya kamar da ne akan kawo kayan amarya kayan amarya su dama za su zo da su gadajensu da katifinsu da komai da komai mm, da kayan kicin da kwanuka da su cokula da komai eh, kai dai ka kama gida mm. ka an share gida an fenta an gyaran ma sabo ne ka gina mm. kin ga za a sa labule da su da ruma da sauransu komai da komai mm. da an shigo illa iyaka na su su da kayan su jira a ciki da wannan ɗawainiya ne na ango a bisa al'ada irin na wannan bahaushe ko in ce mutanen arewaci akwai wani wanda ake cewa biko wato za a yi kawo da kayan abinci a ji aka yi daukan amarya ya kuke na ku a biko kamar to mu namu za a samu kaza za a cire kayan cikin shi kazan ba za a guzuzzura shi ba haka za a dafa shi kamar guda uku ko hudu in an dafa a dafa shinkafa wannan kazan ba a tabawa shi ne ku yi sumbi abin da ake cewa ku yi sumbi mm, eh, kayan biko za a kawo da daddare kafin eh, in an kai yarinya sai a kawo wannan eh, eh, daga gidan mijin za a kawo gidan iyayen mata wannan mm, mm. in an kawo to da gari ya waye kuma za a yi kayan gara a nan gidan iyaye kayan gara fa ba kaɗan za a yi ba mai hmm. yawa don ma shinkafa ne muhu gero ne dawa ne duk buhu-buhu in ma taliya ne katon in ma eh, samun bita ne buhu haka za a tara tukunna kuma za a yi akwatin miji wata ranar hmm. biya kenan ya zo eh, <laughs> akwatin miji musamman za a yi da carbi da hula da malam-malam hmm. da rigar shi kamar goma ko ashirin ah. za a kai ma hannun bada kuma zai da eh, takalma ba da takalma ya fito shan eh da kuma darduman sallah har da su carbi duka har da butan sallah gaba daya haka za a kai ma da kayan gara wannan yaɗin nan da aka yi na kiyan nan mm. da su cincin da su dubula mm. duka za a hada eh, na kiyan ne nya nya muke ce musu kuna yin alkaki eh muna yin alkaki shi ma al'ada ku ci ko kun rani a muna yi dama ana yi ke da <laughs> musamman mutane kuna da al'ada ko ci dangantaka da kunin gida eh muna yi kunin gida sosai ma kunin gida ai mu ne kunin gida brabus kuma duk za mu yi shi da man shanu mm. eh brabus da man shanu ku ne wai iyayen gida kuna ne shi kuma kuna cin man shanu a su suke kawo mana ai dole ai in muna yin biki in mun gayyaci fulani zai kawo mana man shanu sosai ma iyayen gidan shi ne batun fulani <laughs> mm. in san kan zo aiko mm. to akwai abin da tura suke cewa trade by bata mm. idan sun kawo nono za mu ba su gando sai su ba mu nono haka mai da su ah, haka mutane ake yi wajen mu haka muke haka muke sun sani fulani sun inda suna ji so shikenan duka kace kan ne ba wai kina so shikenan amarya ta zo A da irin nau'in su sukan tabbatar da cewa yarinyar nan da aka kawo an nuna mata kauna ta hanyar yin kawata bikin da mm. kuma yin al'adu irin na raye-raye da kaɗe-kaɗe mm. kuna da irin wannan a cikin tsarin ku sosai ma wuni za a yi ana ta yi ana ta kida ana rawa a wuni ana kida ana rawa ana kidi ana rawa sosai wannan za a yi shi kuma inda an kawo yarinya za a yanka rago in an yanka rago za ba iyayen yarinya su gidan miji za su ba iyayen yarinya ragon nan sai a fede shi a gyara da shi za a yi abincin wunin biki abincin wunin bikin nan za a yi shi kowa da kowa zai ci ya koshi wannan ragon nan ga baki daya za a kwankwasa shi a yi miya dan an yi miya kowa za a zuba mawa kowa zai ci ya koshi kafin a tafi gida wunin biki kenan yadda hausawa ke yi mu kuma wunin bikin mu meskeru muke ce mishi meskeru nan shine wani abincin wunin biki kenan yadda ake yi kenan to in an yi wannan meskerun akwai mutum biyu za a bar da amarya tare sai an yi kwana bakwai a gidan amarya za a dafa abinci ko iyayensu suna nan ba za su yi abinci ba a gidan amaryan wanda suka zauna zaman aure dinnan su za su dafa abinci su kai ma iyayen miji da 'yan anguwa duka hmm. yawanci man dai an yi aure na da kan ba a yin abinci kowa gidan amaryar na nan za a ci abinci. Eh dama da ayi yan uwa za a bar su da kanuwar uwarta da ko wani yayata su zo kwana bakwai za a yi abinci za a yi shi. Kuma na ango shi da abokanin shi inda za su zauna su ma kwana bakwai nan dole sun yi kwana bakwai suna zaune in an yi abinci an kai sai su zauna su taru suna shawon su suna menene su suna cin abinci gidan iyaye ma za a kai ranar da aka kai yarinya da washe gari ya waye da yamma dina ragon da aka yanka aka yi abinci kan ragon za a dafa shi an dafa kan ragon nan za a yi burabusko wannan sai a kawo gidan uwar mijin a kawo amaryan a kawo angon za a yi taro mm. ana cewa kaulu za a sa karkashi a cikin ruwa za a kawo madaran shanu ko na eh, eh, abinan na tinkiya a kawo ajiye kowa wanda zai zo dangi ta uwa ta uba ta wajen miji da ta wajen mata za a zuwa don gwala za a samu su albarka a samu su a hannu a sama eh, eh za a bude hannunsu in sun bude hannunsu in maman su ya zo maman mijin ko maman amaryan in ta zo ana cewa maman ku ta sai su rufe hannu sai ta gaya abin da zai bada amma bayan an gama dangwale dangwalen eh duk an an dangwale eh za a rufe kanta eh za a rufe kanta shi ma namijin da ya abin abokanan shi sun zo eh turaren kan shi yana tashi sosai sai a yi wannan an yi uwar miji ko uban miji ya zo sai a rufe hannu mm. sai ya faɗa abin da za a bada wani zai ba da shanu wani zai ba da tinkiya wani zai ba da rago in ya faɗa sai ya bude sai ya sa albarka uban miji ma in ya zo mm. haka za a yi ko ya ba da mukullin mota <laughs> ko ya ba da gida wato shi biki eh, ne biki ne na musamman duk wani kyauta da za a musu eh. eh, kuɗi mai yawa za a ba da to in an tara wannan kuɗin mm. abincin kwana bakwai din a cikin wannan kudin za a yi shi abincin da za a yi ma mutane na kwana bakwai din nan a cikin za a yi cefa ne sai a zo a yi girki anguwa gaba daya nisan mutanen kauye a cikin gida daya ne zai kai mutane nawa kowa da fannin shi to duk gidan ba za su yi abinci ba na amarya nan za a ce sai ya kai kwana bakwai haka ake yi an cinye gara maka kuma. ba eh, ai da yawa ake kawowa ba kaɗan ba hmm. komi buhu buhu wani ma buhu biyu wani ma buhu uku uku ma da yawa ake kawowa sai ka ga buhu ashirin ma an kawo maka na biki yi ba za a bar har ya kai shekara ba ku siya abinci ba za a tara abinci sosai har yau kuma ba ma na da ba har yanzu ma haka ake yi to sai an gama wannan shikenan ya kwana bakwai kowa sai ya watse sai a bar amarya da ango haka ake yi yanda ake yin na da ke barin kuma wani waziri an ce matan maiduguri wai daga sai ne bunayen um, girki ne ko ne mazan ko ne masu fasan girki bunayen girki ne babu ma shakka akan haka hmm. domin ai akwai waɗansu kabilu ma da suke a wurin bare-bare da hmm. yawa muna haɗu da su muna wasa ma da su maganan girki dai hmm. babu na biyu a daidai iya sanin ka wani ya kwashi girki da kyau <laughs> ko sun tsara mana kan girki na kin san so matsin iya don saboda muna da kayan kanshi na abinci ba na jiki ba eh na gargajiya mm. akwai kamun silim akwai Musoro akwai kusubarra akwai kamun silim akwai moromoro duka muna saka wannan abin an nika shi kamshin shi ko baki saka nama ba kamshin wannan kayan miyan nan eh, musamman ne wannan a kasuwar maiduguri in kin shiga kin ce kana son tuskano za ki siya kamar na dubu daya haka za ki gani za a niƙa miki zai daɗe abinki yana cikin gwangwani kina zuba a cikin miya hmm. to wannan kayan kamshin nan shine yake gyara mana miya kuma mu ba za mu sa albasa haka cikin miya ba sai mun soya shida mai in ma manja ne in ma man gyada ne sai mun soya shi kafin mu fara girki mm. yawwa haka yake shi yasa ana jin abincin mu yana kamshi mm. suna cewa bare bari sun iya girki kuma za ki ji dandanin shi ba. kuma hakan na su wurin dafa haka wato ba yan sauri sauri ba ba yan sauri sauri ba ne ina ba zai yi ba me ke burge ka a ah, matan borno misali duk da ke kai mai bana ne me ke burge ka matan ku da kake ganin sun dan bambanta da sauran mata musamman ta bangaren aure da sama aure na farko biyayya zai yi wuya kiga bare-bare mata suna hayaniya da mazajensu ban ce babu bakwai mm. amma mafi yawanci irin wannan rashin kunya irin na zamanin nan babu shi domin mai tun kafin a kawo su ja musu kunnuwa kuma dama an tashi akan haka suna gani yawa suna gani bayan wannan kuma yanzu muka wuce da kin ga magana abinci to wannan na ɗaya ne ba sa zuwa na biyu mazajen ba ba ku wasa da ba iyalin ku abinci ai duk wanda babarbare da asabi zai wuya ki ga dan raba wani hotel ko wani dan wurin sai da abinci yana cin abinci ya san idan ya je gida akwai abincin lafiya yana jiran shi saboda haka irin wannan abincin ba za su rufa mashi ido ba sai dai in wani tafiya ya ko yana wani aiki da ba zai dawo gida akan lokaci ba da wannan kuma larura ta sha'awa kin mai da ni dan lili abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shi masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. shi ne a auren mu a kira haula dani iyayen mu sun saba karɓar babu ina yin bara na zuhurci kamin gogo eh,